خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بدأ كرسمنا لكتاب الأدب المفرط لكتاب الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزبة الجوفي البخاري رحمه الله لوكة آه، دي جباسة آه، منسى كريستن آه، صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما wanda ya kushi bayani game da kaya da shi Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya gani ana siyarwa ya nemi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya fiye wannan kayan domin yana sanya su a ranar juma'a sannan kuma idan baki sun zo لما يسكى بصورة وزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السعاء وانا كايا ايباني سكى سسي وانا باش جرب ودقى بايكم سعاء كوا من ذا الله وانا كايا يكيلي وانا سكي انسرك سدى الحريق قيمة ذا الله سلم يسورة وشيء عمر الخطاب رضي الله عنه ولكاية سمو المكايك شيء عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله شيء هذا انسك والمكاية على هالي كارجا كافر ابن لي كفر اجبرس سوى باني شكس كي والنباكدة ربو sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ce ai ban baka wannan kaya ba domin ka saka su na baka ne domin ka siyar ko kuma ka tufatar da su wannan kaya ta fuskar wani ka a ƙarshe umar dan khattab sai ya aika su wannan kaya zuwa ga wani dan uwansa wanda yake zaune a makka kafin ya musulunta shi dan uwan nasu. a lokacin da ya gabata mun ce ya zo a wata ruwaya cewa su wannan kaya ana siyar da su ne a ne a baki masallaci umaru radiyallahu an hullatan shiyara wato kayan ado wanda suke an sirka su da alhari su ba ana siyar da su a ruwaya cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da sunani abi daud da sunan da sa'i a kitabun zina kan cewa a bakin masallaci wannan sai yake nuni akan cewa ashe ya halatta ana siye da siyarwa a bakin masallaci a bakin masallaci a kasa kaya ana siyarwa wannan ya halatta da ce bai halatta ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi ne yayi inkari da ya hana yin haka rashin halin sa kan yin haka sai yake nuni akan cewa hakan ya halatta a baki masallaci a kasa kaya ana siyarwa wannan ya halatta da wannan hadisi abinda aka hana na fiye da siyarwa dangane da masallaci shine a cikin masallaci kamar da yake a hadisin abi hurairah radiyallahu an wanda yana cikin jami'in tirmidhi da asnan al-kubra da imam an-nasa'i da sunan ad-darimi da ainihin uh, asnan kubra sai imam al-bayhaqi da sahih ibn hibban sahih ibn khuzaimah al-muntaka da ibn jarus al-musdarak na abu abdullah hakim al-sabuni hadisi bi isnadi sahih wanda manzo Allah yake hali kan ana sai da kaya a cikin masallaci to idan kun ga mutum yana kokarin siyar da kaya ko yana kokarin siyan kaya a cikin masallaci to ayi addu'a cewa kada Allah ya sanya albarka cikin wannan kasuwancin na kada ya riba ya ga kuma ta hadisin Abdullah bin Amri bin al-As bi isnadi Hasan wanda yana cikin sunani Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi da Sunan Nasa'i da Ibn Majah shi ma ya kushi hana sai da kaya a cikin masallaci sannan ya ga ta hadisin Mu'adh bin Jabal a matsayin shahid cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammam bin surari da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da musnad ash-shamiyyin na shire at-tabarani din amma hadisi ne da'i ya zo kuma ta hadisin wasila bin al-asqa wanda yana cikin sunan ibn majah shi ma hadisi ne da'i a cikin hadisi ne tsayi cewa ku nisantar da yaran ku ga masallaci sannan kuma ku nisantar da masallaci daga abin da ya shafi fiye da siyarwa to hadisin da inganta ba ta fuskar al-ismat amma dai ma'anarsa ta bangaren fiye da siyarwa din hana fiye da siyarwa to kaga ya tabbata a hadisin abi huraira da kuma hadisin shi abdullah bin amri bin as to anan kaga sai mu samu sakamako kan cewa hadisan da suka zo game da hana siye da siyarwa a masallaci a wani bangare na masallaci kenan a cikin masallaci amma idan a wajen masallaci ne yayi ne ya halatta babu laifi akan haka ah, to gashi anan a ah, cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na baka wannan kiraya domin ka siyar da su ko ka tufatar da su ga wani ga wuri amma ruwa cikin bayani shi sai to da ƙari cewa nisa aka ma'ana ka tufatar da matanka su wannan kayan na alhari inda ya halatta su mata sun isa ne kayan alhari amma maza ne da ya halatta an gane a to da haka shi Umar bin Khattab sai ya tura zuwa ga dan uwansa tunda shi dan uwansa a lokacin ba musulmi bane to kaga wanda yake kafiri shi kaga bai suka daukan doka ba zaka shi zai iya sakawa kamar da muka ambata a satin da ya wuce saka kayan da yi wannan yana hukunta cewa Umar dan Khattab ya bashi ne dan ya saka eh baya hukuntawa baya hukuntawa sannan kuma kamar yadda baya hukunta cewa Umar dan Khattab ya ba shi dan ya saka kawai kuma baya hukunta cewa shi ma kai kayan kuma shi ma ya saka kayan tunda a ruwayar ba an baka ya saka ba to ba ma shi ma ya siyar ko kuma ya bai matarsa duk da ya a ruwaya cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da lafazin cewa fakasaha umaru akhal lahu sai umar ya tufafi da ɗan uwansa da wannan kayan to ita ba wannan ruwa ba ta lazarta cewa ya saka ma'ana kenan kuma dan ɗan ya bashi a matsayin mai tufafi da haka zai zuwa ya ciyar don ya ainihin a amfana da kuɗi an gane da kyau a shi yasa alƙasalani rahimahullah cikin irshadu sari yake cewa bai nazanta cewa ya saka kaya domin zancen da yake ingantacce cikin zantukan malamai su ma kafirai mukhatabun ne bi furu'i shari'a su ma ana fuskantar su da dokokin shari'a game da kai ma ke fuskantar su abin da ya shafi sallah azumi zakka aikin haji kada a yi kaza kada a yi kaza kamar yadda kai ma ake fuskanta karwan su ma ababa fuskanta ne da wannan cikin zartukan malam don haka bai lazanta cewa yayi ne ya sa kaya shi yasa kafiri rashin sallar za a tambaye shi akan yasa bai sallah ba haka rashin azumin sa haka rashin kaza daga cikin dalilan da ake kafa hujjar su akan wannan fadin Allah subhanahu wataala cewa ma salakakum fi shaqqa me ya shigar da ku cikin wutan safa qalu sai ce ne lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma'a al-khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin suka ce ba mu zanto muna muna muna muna sallah ba tare da masallata ba mu zanto suna sallah ba ko ba mu zanto muna ciyar da miskinai ba kaga duka wannan ne furu'u shari'a rasta ne na ainihin doka ta musulunci to kaga sai Allah ya kiraye wannan yana daga cikin ababen da ya sababa musu ne shiga wuta doriya kan ne kafirci kuma an gane da kyau eh, don haka kuma ɗan Khattab ya ba shi wannan kaya a matsayin kyauta ba wai da nan ya ya saka ba an gane al-Imam al-Bukhari rahimahullah sai ce babun la ya subbu walidai babun wannan babi ne wanda yake bayani kan cewa la ya subbu walidai wato ɗa bai zagin mahaifansu imamu bukari sai kulla babin asalo na ne na ba da labari domin haka shine asali haka shine asali eh asali sai ya za a kai zagi ne mahaifinsa to za ka sai kashi da fuskan labari ah, amma abin da yake nufi hani wato jumla ce sabariya lafazan amma kuma jimla ce insha'iyya ma'ana ai kada da ya kuskure zagi mahaifansa amma sai ce babu la ya subbu walidai babu da yake bayani kan cewa ta bai zagin mahaifansa abin nufi kada ɗa ya kuskure zan to sababi na zagin mahaifansa قال حدثنا محمد بن كثير آه قال أخبرنا سفيان آه قال حدثني سعد بن إبراهيم قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمرو حجره a wannan ya sa Abdullahi bin Umar kuskure ne Abdullahi bin Amri za ku sa wawun gaban rawu رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكبائر أن يلعن الرجل والديه آه، فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه آه، الإمام البخاري رحمه الله يكاو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تركشن والنبالي تهير مال موسى محمد بن كثير يتي قال حدثنا محمد بن كثير وان آه، وند محمد بن كثير العبد أبو عبد الله البصري wanda fika ne min sifat yana daga cikin rijal kuma na ainihin ashifta imam bukhari da al-imam abu daud mubasharatan baki ta sifta kuma wafiqatan sai zama muslim tirmidhi an-nasa'i ibn majah su da tsayi tsakani ga ruwaya su gare shi amma al-imam bukhari da al-imam abu daud wato ainihin kai tsaye sai zama na malami imam bukhari da imam abu daud amma kuma malamin malaman muslim ne da tirmidhi da annasai da ibn majah a ya rasu hijira ta a manzon Allah sallallahu alaihi da shekara 223 قال يتي أخبرنا سفيان shi kuma ga Sufyan shine Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Thawri Abu Abdullah al-Kufi wanda shi ma sikatun ne min as-siqat yana da gaske da na ainihin al-jama'a wasitatan da aka ce al-jama'a Ahmad ya shigo sannan Bukhari Muslim Abu Dawud At-Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah da tsari tsakani wanda malami ne babba daga cikin manya-manyan malamai na hadisi na kuma fikihu wanda ya rasu ya suna shekara 161 a shi ne a abokin gamawar sufiyan bin uyayna da aka ce a sufiyanani to ana nufin sufiyan bin uyayna da kuma sufiyan bin sa'id bin sauri a duk da yake shi sufiyan bin sa'id bin sauri da madana bayani ya gabata a'ala tabaqa lilibin uyayya an gane yana gaba da shi sufiyan bin uyayna rahmatullahi alaihi قال شكم حدثني سعد بن إبراهيم wanda shi ne sa'ad bin ibrahim bin abdurrahman bin auf bin zuhri abu ishaq abu ishaq wanda yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a wasu ƙasar a sannan ya rasu ya suna shekara ɗari da ashirin da biyar bisa zance mafi inganci ɗari da ashirin da biyar قال شيكما عن حمي بن عبد الرحمن wanda shi Umar bin Abdurrahman dan uwan mahaifinsa shi ne Humayr bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri Abu Abdurrahman sannan kuma sukan ce masa Abu Usman kuma sukan ce masa Abu Ibrahim an gane to dan uwan ah, mahaifin shi Sa'ad bin Ibrahim kaga sa'ad bin ibrahim bin abdurrahman bin auf kaga shi ma humaidu bin abdurrahman bin auf lizuhur wanda yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a wanda shi ma suka ne min as-siqat kamar da shi ma sa'ad bin ibrahim suka ne min as-siqat ya rasu a shekara ta 95 kamar yadda ibn sa'ad ya ainihin faɗa a kitabu tabaqat nasa 92 wasu malamai kuma suna ganin a'a ya rufe suna shekara wato ainihin 105 kaga an samu ƙarin nawa goma wanda wannan shine abin da shi ibnu hajar ya tafa kansa cikin littafinsa da karibu tahzib amma shi ibnu sa'ad a kitab at tabaqat ya kida cewa wannan kuskure ne cewa ya rusi za tana da shekara dari da biyar a abin da yake daidai ya rusi suna shekara wato na shi tasa'in da biyar wanda al-zahari الظهري رحمه الله شيما أتنا كيف تفيتشن الكتاب الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة don haka mafi yawa sun tafi akan 95 ya bar duniya an gane da kyau wanda kuma suka faɗi wannan magana din to wanda dama su kwararru ne a harkar wato alishin tarihi din da haka wannan shine abin da ya zama daidai sama da cewa ɗari da biyar عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص صحابينا من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda hadisansa suna cikin ah, al-kutub as da kuma wasu taballan hadisi da yawa su rawaito don haka yana da sahifa ma akwai sahifatu Abdullah bin Amr bin As wato hadisan da ya rubuta inda shi yakan yi don haka ah, Abu Hurairah radiyallahu anhu kamar da yake cikin sahih Bukhari yake cewa babu wani wanda ya fi a ah, yawan hadisi cikin sahabban manzo aslam in banda abdullahi bin amr al-as saboda shi yana rubutu ni bana ya tabbata cikin sunan abi dawud da sunan tari a ya kawo kukansa wajen manzo aslam ya rasulullah qurayshawa sun yi suka sun ce da ni kana rubuta dukkan abin da manzo Allah yake faɗa bacin wani lokaci manzo Allah yana halin fishi zai faɗi magana sai ka rubuta sai manzo Allah ce ka rubuta dukkan abin da ke da gare ni ma'ana a halin fushi ko ba a halin fushi ba domin ba abin da yake fitowa daga baki na sai da shi sallallahu alaihi wa ba yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadid alquwa to yake da sahifa sahifatu Abdullahi bin Amr bin As ya rasu da suna shekara 90 da wato ainihin uku a bisa lantar da yake mafi shahara a waƙa'atul harra a wannan lokacin ya rasu wanda ita kuma waƙa'atul harra an yi ta ne hijira suna shekara 63 lokacin jagorancin yazid bin muawiya bin abi sufyan a lokacin da aka yi aka sami yaki aka zubar da jini aka rasa bayin Allah da yawa a wannan lokaci to asalin shi alharra wuri wanda yana yana gabacin madina an gane ba yana yana yana yana yana gefen sha wuri ne wuri ne wanda ke mai duwatsu saboda zafin wurin duwatsun ma sun yi baki ba ka sunan wurin harrat waqil harbasu wa kim sunan wurin kenan to an aka yi wannan fadan to za ka ake kiran fadan da cewa waqi'atul harwa to a wannan shekarar shi abdullahi bin abdul as ya rasu wata shekara tana da 63 hijiriya hijira kenan wasu kuma sun kai cewa 65 to amma da abin da yake mafi shahara 63 radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda قال يتي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي أما تنسى النبي الله من الكبائر yana daga cikin manya-manyan laifuffuka ayyal ainihin rajulu walidai wato mutum ya la'anci mahaifansu ya zage su fakalu ah, sai sahabai suka ce kaifa ya shikimu ah, ta yaya mutum kuwa yana cikin hankalinsa zai zagi mahaifansa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace yashmu rajula zai zagi mutum fa yashmu abahu wa ummuhu to sai shi wannan mutum din asababi yayi ya zagi mahaifansa to sai ya zagi babansa da kuma aishin babarsa iyarsa ke mahaifiyarsa an gane saboda haka alfa'u huna lishar bayakshin an gane a sababin zagin da ya yi wa mahaifinsa shi matsayi ne sai ya zagi mahaifinsa saboda haka wannan faɗin lisaba da haka fa kuma takan zo lisaba Allah yake cewa inna a'tainaka al-kawthar sai mun baka abin da ake kira da al-kawthar wata korama a cikin gidan aljanna da Allah ya manzo Allah alkawarinsa ko ka kace alƙawarin ta kamar yadda yake hadisin Anas bin Malik cikin sahihi an gane to sai Allah ke to saboda wannan kai sallah ai saboda wannan kyautar da ake maka yi sallah haka ma Abdullahi bin Abbas yake faɗa kamar yadda yake cikin ah, ya zo cikin ah, Sahih Bukhari cewa ai ana nufin alkhairul kasir alkhairi mai yawa, da wannan bai warware juna ba domin korama a gidan aljanna ai karanta kun shi alkhairi mai yawa. ko ba haka ba da haka ma aka ce mata ne alkausar wanda ka kausar ala wazani faw'al daga mai kasura yaksuru kasratan daga alkasra abin da yake da yawa kenan to kaga ita goroma mai yawa shi da kuma kaga ta kunshi ne alkhairi da yawa dinta wannan hadisi a isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Imam al-Bukhari ya fitta shi cikin sahih al-Bukhari a kitab al-Adab kuma haka al-Imam Muslim ya fitta cikin sahih Muslim a kitab al-Iman haka al-imam ah, abu dawud as-sistani shi ma fi da shi sunan abi dawud a ah, kitab al-adab haka abu isa at-tirmidhi ya fi da cikin jami'i tirmidhi a kitab al-birri was-sila ah, haka al-imam Ahmad bin Hanbal ya fi da cikin musnad haka al-imam abu dawud tayalisi shi ma fi da cikin musnad haka abubakar bin abi shayba ya fi da cikin musannaf nasa haka al-imam al-bayhaqi ya fada cikin asnan al-kubra haka al-imam al-bazawi shi ma fada cikin sharh sunna haka ibn hibban cikin sahih ibn hibban nasa da jama'a min al-muhaddisin bisu rawaito shi dan haka hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzo Allah ta hanyoyi daban-daban an gane ta hanyoyi daban-daban ta hanyar Sufyan bin Sa'id al-Thawri zuwa ga shi Sa'ad bin Ibrahim da kuma ta hanyar Mish'ab bin Kidam zuwa ga shi sa'adin ibrahim da kuma ta hanyar shi shi ubatu bin al-hajjaj abu bisam al-wasiti thumma al-basri rahmatullahi alaihim ajma'in a lafazin da ya zo cikin bukari da muslim ay min akbar al-kaba'ir yana daga cikin mafiya girman manya-manyan laifuka kuma ka a wata nuska ma ta shi a al'adab mufar al'adab mufar ya zo da haka ai min akbar al-kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuka an yal'ana rajul a wata nuska ta shi al'adab mufar an yasubba ar-rajul an yashtima ar-rajul walidi mutum ya zagi mahaifansa to duk abu ɗaya ne Eh, domin alla'an shi ma akan kashi da ma'anar zagi shin fuska shin mutunci an gaya da kyau eh, wannan kenan a ah, to wannan hadisi abin da muke fahimta a sa a ah, abu na farko mun fahimci a ah, cewa cikin laifuka akwai mafiya girma kuma akwai manya akwai mafiya girma akwai manya mun fahimci daga cikin mafiya girma daga cikin laifuka zagin ne zagin iyaye zagin iyaye zagin iyaye a sannan mun fahimta a wannan hadisin cewa zagin iyaye da ɗa zai yi abu ne wanda yake mai ƙarancin ne kuwa. wanda wannan shi ya yi ne sabai suka yi tambaya tambayar mamaki to ta yaya mutum zai ne zai zagi iyayensa ta yaya don haka sabai suka yi tambaya tambaya ta mamaki da yaya haka zai faru yaya haka zai faru a sannan a wannan hadisin mun fahimci haramcin zage-zage wato bai halatta zage-zage kamar da ke faruwa tsakanin da yawa daga cikin mutane har ma ya zama akwai yar eh, wasan zagi haka ne wannan baya halatta haramun mutum ya zage mutum shi ma zage shi wai da sunan wasa wannan dai eh, maguzanci ne ah, musulunci ya zo dai duk can ya hana ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka zagi baya halatta don haka hadisi ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ya cewa sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr zagi musulmi fasikanci mara dabi'a ce ta kai ba dabi'ar mutanen kirki da haka dukkan wanda aka same shi yana zagin dan uwansa musulmi to fa ya fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga yanayi na fasikanci da haka harkar zage-zage wannan haramun ce ba ta halatta sannan mun fahimta a wannan hadisi akan iya jingina abu ga mutum idan gidan tome shi ne sababin abu an gani to a iya jingina abin gare shi ta yaya ta yadda ba shi ya zagi mahaifansa ba amma ya zagi mahaifin wani shi wannan wani sai ya zagi mahaifansa sai ko manzo Allah sallallahu ya jingina zagin zuwa gare shi akan ta shi zagi mahaifan nasa saboda ne saboda shi ya zama sababi gabe ga zagi dan haka al-Imam an-Nawawi cikin al-Minhaj fi sharhi sahih Muslim da yake sharhin wannan hadisi a kitab al-Iman yake cewa to cikin nan mun fahimci dalili dan cewa wanda ya zama sababi ga abu aiki ya jingina abin zuwa gare shi idan ka zama sauri ga alkhairi to za a jingina alkhairi zuwa gare ka haka in ka zama mai sababi na sharri to haka za a ita jingina wannan sharrin zuwa gare ka da kamasho na zunubi haka shi alkhairi da kamasho na mai na lada sannan ke zo a hadisin abi huraira cikin littafin sahihi muslim manzo Allah ke cewa dukkan wanda ya kira zuwa ga shari'a to yana da ladan wannan kiran da ya zuwa ga shari'a sannan kuma yana da ladan dukkan wanda ya aiki da wannan shari'a ba tare da an tauye ladan kowanne daga cikin su ba saboda shi ne sababi to haka wanda ya kira zuwa ga bata inji manzo Allah sallallahu yana da zunubin sa sannan yana da zunubin wanda ya aiki da wannan batan a bayan sa ba tare da an tauye zunubin ba saboda shi ne sababi ah, haka hadisin jarir bin abdullahi bajali shi mana cikin sahih muslim wanda ya zo ta hanyar sahabbai da dama manzo Allah ta dukkan wanda ya to wata sunna kyakkyawa ma'ana mutum ya haifar da wani aiki na alkhairi aka samu su to suka mai gurbi to wannan yana da kamashi na ladan ina da ladan wannan sunnar da ya ta kuma da ladan dukkan wanda ya aiki da wannan sunnar a bayansa ba tare da an tauye ladan su ba haka wanda ya ta mummunan sunna to yana da zunubin wannan sunnar da ya sunnanta kuma yana da zunubin dukkan wanda ya aiki da wannan mummunar sunnar amin a bayansa ba tare da an toye zunubin su an gane shi yasa Allah ce ya hamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yajun sannan yace wala yahmiluna atqalahum wa atqalan ma'a atqalihim wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun za su ɗauki zunuban su cikakku sannan kuma za su ɗauki zunuban waɗanda suka fasa a sababin su to a ka ga a matsayin ka na musulmi ya kamata ka zama ka zama sababin sharri ko sababin alkhairi ka zama sababi na alkhairi ba sababi na sharri wannan shine wajibi kuma shi ne tsira an gane da kyau a sannan a wannan hadisin wato mun fahimci wajabcin kiyaye dukkan wani abu wanda zai iya bayuwa wajen sakacin kiyaye shi ta fuskar taɓa mutuncin ma'aifa daga cikin kiyayar zagin baban wani don kare ne kare zagi babanka yanzu musamman kaga a lokacin siyasa yanzu kaga za ga ana ta shiga gidan rediyo marasa kunya suna ta shiga suna ta zage zage ana ganin wayewa ce da ci gaba saboda an dan baka yan dubu biyar ko dubu goma ko dubu ashirin a yinin ta kare su ma fitsararru daga cikin ma'aikatan gidan rediyo din ba duka ba nisan shi daga ciki eh, ana samun na kirki saboda sun da abin kasuwanci ba wai kokarin yada alkhairi ba yada tarbiyya in sai ke shiru shiru shiru kuɗi bai zo musu ba sai su nemo wani shashasha irin digi ba giro haka sai su bashi wani abu sai shiga ka zagi jam'iyya ka ka ci mutuncin wani ma'ana sai ya shiga ya ci mutunci ya yi zagi ya yi rashin kunya ya yi fitsarinci to idan su yan wata jam'iyya sun ji to haka su ma su mai da masani to su sai su fanshe wannan kuɗin nasu kuma su dora ma da riba ribar kafa sun cire kuɗin da suka bashi sannan kuma sun samu wani kuɗi to suka yi haka wasu lokuta saboda rayuwa ake kaman rayuwar dabbobi kai dabbobin ma ba sa rayuwa irin wannan domin dabba ba ta haka to sai aka waye gari mutane balhum adallu sabila eh, sun ma dabbobin eh, kaucewa hanya ta tunani hanya mai kyau kamar da Allah ya ya faɗa sifatul araf wanda kaga wannan hankali da Allah ya bi wa dan adam to da shi Allah ya ta dan adam akan dukkan abin da yake ba shi da wannan hankali me hikimar baka hankali domin tantance abin da ya kamata da abin da bai kamata ba abin da ya dace ai da abin da bai dace ai ba to amma mutum sai ya rasar da wannan hankalin nasa akan abin duniya wani ma in ya ga abin da zai yi ba haka sai ya hada da kwaya to sai je ya sha kwaya saboda haka za a ji a rashin mutunci ai wallahi baba wani rashin mutunci zan je in shi sa dole sai na watsa ta san ba in babu ita abin da zai yi ba eh dole sai na watsa ta saboda hakki haro mun taka zama yayi overdose eh ko kuma a nemi zakkani a sha ina ba ta muna gani saboda aje ai rashin mutunci saboda an ga bayan din ma ba ta yi saboda ka sai dai a nemi zakkani a sha wasu ma masifar ta kai masifa wato shi irin soka wai mutum zai je kafa kansa a kai ya shaƙi warin soka wai dan yi musulmai saboda ya rubu je rashin mutunci kuma in kace waye kai zai musulmi ne to zai ka jingina wannan ga musulunci kai ko ga kafirci ne tsasa ka jingina wannan ai ka zalunci kafirci balle musulunci ko ga kafirci ne dama dama ka dingina wannan dabi'a to su kafiran dai sun sani za su ka zanta kafircin to ina kuma ga musulunci addini da yake mafi tsadar addini ba a taɓa irin su da kuma ba a yi ba shi ne addini da Allah tsaye da shi inda dina inda na islam to amma sai a waye gari kai da ya kamata a ga ɗabi'un musulunci a wurinka da tsari da musulunci da sani ya kamata to kuma sai a samu ɗabi'u marasa kyau wanda hatta wajen kafare ma ina ganin waɗannan ɗabi'u ba su dace ga mutum mai hankali to ina kuma ga musulunci kuma su masu sa a je a yi wannan za a gaba ba sa sa yayansu to inda hankali ya gama da kai tunani me yasa ba sa ɗansa ba ai kamata ya sa ɗansa an taba baban mutum to kaga wa ya kamata ya tsaya fara share kansa to ba ka tura yayan sun biya kuɗi sun tafi yayan su san kasashen waje suna karatu taron ko yan haka zaka rajin suna san lan lan lan sai kuma an barka da tayar ruwi da naira dubu biyar kina cewa sai kai in ba kai ba sai kafar ko su kuma yanzu suna cin suna suna sakar su suna shirholiya in kuma ya ne kudi da ba za ka kara ganin sa ba ya manta da sai dai lokacin zaɓe ya kara kewayewa kuma shi kenan sai ya kara neman ka ya kara baka tabar wuri da zaƙani ka sha ka buka rashin mutunci an ɓata maka rayuwa ba addini ba tarbiyya ba ba ba ba din masu zantu ba su kidayu ba to kage akwai matsala sai daga babu mutum kuma shekaru sun tafi duniya ba su samu kuma sai a dawo addini kuma sai da riko tarbi shikenan ya fara ladanci a masallaci shi ma ya zama na Allah ko ba tare da an ji an yi karatu ba kuma to kaga akwai matsala ya kamata mutane mu tsoron Allah wallahi musulunci shine addinin gaskiya wallahi in ba mu tsaya mun yi musulunci ba da gaske wallahi muna cikin musiba fi dunya wa fil akhirah tunda har mun yadda manzon Allah manzon Allah mun yadda Allah shine abin bauta daya daya mun yadda alquran littafin Allah ya kamata mu tsaya mu yi musulunci na da gaske in mutum ya ga a'a shi ba zai iya kai gwara ma ya fita kai ta kansa lokaci ya fita ko a matsayin shi kafiri kaga shi kenan ya wuta shi da kansa in yi mutu kuma sai ya jira wuta da mu kuma tana jira su amma in dai kana matsayin ka na musulmi to ka tsaya kai musulunci da gaske ka tsaya kai musulunci da gaske amma ba ka ba akwai matsala wallahi wallahi akwai matsala madan yaudarar kanmu to da haka wannan hadisi ya nuna haramcin ah, zage-zage ah, musamman kuma a ce zagi ya kai ga wato ainihin taba wato ainihin mahaifa to amma da babban abin take shi sai ga abin ya tsallake ma game ga uf da aka ce wala ta kullahuma uffin wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima to an koma ga zagi ah, mutum zai zagi mahaifinsa a bayan idansa kai wasu ma a gaban a gaban iyayen masu ga an waye gari lamari ya kai lamari aka iya sa mutum yana dukan mahaifinsa to mahaifiyarsa saboda rashin rabo saboda rashin tabewa kaga an samu matsala kai akwai mutane fa da sun kai matakin ganin cewa ba Allah ma bai musu daidai ba amma saboda ya ba su cikin talauci ko kuma sun nemi wani abu abin ya ki yiwa suna ji a zuciyarsa kamar Allah bai musu daidai ba akwai masu jin haka banda masu jin cewa iyayen su ba su kyauta musu ba me yasa ba su tara musu abin duniya ba sun ba su cikin wahala mu ba me yasa baka nemi kuɗi ba ko ka tsufa ka zo ka zo na kana wahalar da mu akwai masu jin haka a cikin zukatansu koda ba sa furta wasu kuma suna furta saboda ayyukan mutane za ka fahimci haka tasarrufat na mutane za ka gana ka in kana da kibra da shirafa inna fi zalika laayat lil mutawassimin in kana da firasa za ka gani ba wai sai ka gari ba ko an baka labari a shirafa in kuma da yanayin mutane za ka gana ka shi za a sai ka ga dole musibu ce wata cikin al'umma Allah sauka آه، قال حدثنا محمد بن سلام آه، قال أخبرنا مخلص آه، قال أخبر نبن دريد قال سمئت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يسب الرجل لوالده wannan nuskar kuskure a abin da yake daidai an yasta fiddar rajul an yasta fiddar rajul a kowane nuskar kuskure haka karanta samun ji eh an yattasibba rajul an yattas an yattasibba rajul to wannan shine abin da yake daidai an yattasibba rajulu liwalidihi to dama wannan ina gani bugun yan kasuwa ne shi yasa fi yawan kurakurai آه، الإمام ابن الكاري كان حديث ثاني مال موسى محمد بن سلام شيء قال إيش حدثنا محمد بن سلام شنو من كان حديث سأبا البيكن دي الصغير كو الكبير الكبير إنا رجعت كل ذا نوا نبو كاري شيء كذا إمام بكاري آه، انفرد بالرواية عنه malami imam bukari ne shi kadai ruwa ta hanyar sa daga cikin asabul kutub sita sai kuma yana daga cikin al-bukhariyun mutanen bukhara kuma da yawa sun ruwa ta hanyar sa a wata shekara da su 220 da nawa da uku kace da hudu kace da uku da uku to akwai wanda ya goyi bayan sa kan haka dari biyu da ashirin da uku ya ce na'am akwai wanda zai saba masa na'am kai fa dari biyu da ashirin da hudu mun samu ƙarin daya an koyi bayan da kuma shi ma an saba masa na'am ma'ana duk gaba ɗaya an sallama to wanne aka sallama wanda ya ci da 223 ko wanda ya ci 224 eh dari biyu da ashirin nawa da hudu ma'ana shi ya goyi baya gaskiya ne a to Muhammadu ne salamin yanki kan bi a zantuka ne guda biyu shahararru cewa ya rasu ya suna shekara 225 da biyar ba da hudu ba da biyar ah, wanda shine mafi shahara dari biyu da ashirin da biyar ah, imam al-bukhari kuma cikin at-tarikhul kabir shi kuma yace dari biyu da ashirin da bakwai dari biyu da ashirin da bakwai ah, wanda ibn hajarin cikin ta tahzib shi ya abin nan ya karkata zuwa gare shi don haka dai abin da yake mafi shahara ɗari biyu da ashirin da biyar sai kuma zancen da yake bin wannan ta fuskar zantowa mafi shahara ashirin da nawa da ainihin bakwai kare ce a sabarana makhalat shine makhalat بن يزيد أبو يحيى الحراني آه، وأن الأصل فيه أنه ثقة ذيك يسني آه، أوهام وأما أنا أوهام إن باسا شوتر واجه رواية تجباء سيجر واجه لن تؤنسى من نواها من أشكينتا أن جاريبا الأصل فيه أنه ثقة ذاك آه، شمس الدين ذهبي تكين الكاتب يكي ثقة منه wanda wannan shine abin da yake daidai sama da maganar ibn hajar cikin taqrib at-tahaz cewa saduqul lahu awha an gane a ya rusu da tana shekara 194 sannan yana daga cikin a wato an shi rijal na as-sitta in banda imamu tirmidhi sai zan towa kenan imamu bukhari imam muslim abu daud an-nasa'i ibn majah banda tirmidhi wafi'atan an gane a kala shi kuma yace akhbara ibn durayd akhbara ibn durayd Ibnu durayd wannan kakansa ne amma da haka ya shahara shine abdul malik بن عبد العزيز بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن جانب جاره آه، في ذاتنا في كرة تريد همسون جسد الشنو في إنجلسي وكنت كما أربع إلا ترى أما من في إنجلسي تريد همسون رسول الله لك تكير جاء لأي نشين الجماعة وأن الفكرة لي من aljama'a sun yi ruwaya ta hanyar sa wasidata sannan kuma yakan yi tadalisi tadalisi ismas yudallisu tadalisa ismas yakan yi tadalisi na ismali irin su muhammad bin ishaq irin su al'amash suleiman bin hijran abu muhammad bin tahiri irin su abu isa da sabi'i amru bin abdullah as-sabi'i irin su katara bin muhammad bin katara as-sadusi dukkan wannan kaga suka yi tadarisi na al-isma da sauransu tadarisi isma shine rawi yayi ruwaya ga malaminsa da shi ga suke nuna cewa ya ji hadisin daga wurin sa kuma bacin da ya ba kamar shi ga ta'an ko anna ya ce an fulan to kaga an تحت من الاتصال والانقطاع an zai iya zantowa a kori mutum tsakani sannan zai iya zantowa kuma a kai tsaye da shi wannan ɗin yake an gane ko kuma anna fulanin to ita ma haka to da haka ba zai ce sami ita fulanin ba na juwa ne ba sun bai ji hadisin da gare shi ba in yi ba za ka yayi ne yi ƙarya to kuma yana yana son ulu domin babban abin da yake sa su yi ta dalisi a isnadi shine hubbul ulu wato san ɗaukakuwa a ɗaukakuwa ma'ana ta fuskar samun kusanci ga manzo su ne zanto alwasa'il tsakaninsa da manzo Allah zan to adadin marwaitan ba su da yawa to kaga ya sami ulu kenan kenan da manzo Allah ba yawa to wani shi babban abin da yake sa su آه، كمان ده البيكوني كده كده بس بيكونيه وكل ما تخلط رجاله على وبده ذاك الذي كان نزل وكان قلنا لما جانا كان علو العدد كمان بقى علو الصفة لو من العلو ينقسم إلى اسمين أقول علو العدد أقول كما علو الصفة آه، علو الصفة شيء إذا أنتم يا أبو شيء مذا هدي دكا نهدي شيء أتي إذا إمام irin su shi kubatu bin haddana cikin ismail to wannan ko da ya kai mutum goma ne tsakanin da manzo Allah ya samu ulumi amma na adas a na shifa an gane shi to wannan shine babban abin da yake sa a sukan yi wannan tadalishi wanda neman ulumi kuma wajen magabata sunna ce mata su kokari suke kan su samu hadisi wanda yake da ismail ali shine asyuti cikin ah, alfiya yake cewa ah, qad qusat ummatu bil isnad wa min ad-din bila tardad wa talab al ulum sunnah wa man yufaddil an-nuzul anhu ma fata wato neman ulu cikin ah, hadisi wannan sunna ta magabata shi yasa ya haya bin abu zakariya kamar yadda yake cikin siyaru a فشمس الدين الظاهري رحمه الله يعني ترجمة صح سي كام جنس أجا تنبيشي لو قلت هنا تشين دنيا فأجل أجا شي ميكيك بكاتا يا أبا زكريا عند إمام الجحل والتعضل رحمه الله بيجي في ببال أبل أنيكي بكاتا يشيني يسامي استنالي ونديكي عال لو كما جدا دبا قوة أنتو لي كأيني ma'ana zai samu nutsuwa kenan wajen karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to shi shine abin da yake sababa suke ta tadalisi ta fuska mafi girma sababin ta daga cikin asbab da suke bayuwa ga ainihin da shi ta zaka ga an samu manya manya daga cikin malamai na hadisi ko bayan Allah suna yin tadalisi an gane saboda eh, bukatar zanto sun samu ulu sun kusanci manzo Allah sallallahu alaihi sama da ainihin a ce adadin ne yi yawa an gane to wannan ce a wata shekara rasu 150 bisa zance mafi inganci a tsara sai ce sami it na ji kaga mun kusa daga mai sadarisinsa tunda ya saba domin al mudallish آه، الذي آه، يدلس تدليس إسناد لا تقبل روايته إلا إذا شرح بصيغة من صيغ السماع كأن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو شافهني أو سمعت أن gane ba يشي يا باري لا باري هو ناجي هو يا زن تدني كون أبن wani كما ذكر bai tadrisi na isnadi kenan amma wanda ya shahara da tadrisi na at-taswiya wanda ulama min al-muhaddisin malaman farko na hadisi sukan ce tadrisu tadwij tadrisu tadwij saboda kyauta isnadi kuma daga bakin ce tadrisu taswiya duk dai shi ne wato shine ya rasar da wani mai rauni ma'ana ya rawaito hadisin ga mai rauni shi kuma ya raso ga wanda yake amintacce to sai ya rasar da wannan mai rauni ko sai ba hadisin kai tsaye ga amintacce amma da shi ga ta an ko anna to shi wannan ba a buƙatar sarrahawa ga malamin sa kadai a sai an samu tasiri fi kulli tabaqatis sama ba wai malamin sa kadai ba fa hasu a'a bal fi shekhi shekhihi wa shekhi shekhihi ila akhir sama ya zanto ji sai an samu a tasarif na ji gawa ne shi ma shi na ji gawa ne shi ma shi na ji gawa ne har zuwa ga sahabi mai yadda dalilin ta soyayyar kenan amma mai yadda dalilin isnad to wannan shi in ya sarraha cewa malami na ya gaya mu to magana ta riga ta yi ne ta riga ta kare sai dai idan ya zama na ta hanyar kamar shu'ubatu bin al-hajjaj abu bisam al-wasi sun malbasar domin shi yakan kyamata ta gare shi kwarai da gaske shi shu'uba kamar da yake cikin littafin al na ma'rifatu usul ilmi ruwaya na al-qadi bagdadi rahimahullah shi wata bin hajjaj yake cewa in yi zina wato ya bi soyuwa zuwa gare ni sama da ita da ni wannan ne nuni game da kyamar da daddare amma ba wani nufin cewa in aka kawo zuwa aka kada da zanar zai ba an gaya da kyau yake cewa la an akhirra min as-sama ila al-ard ahabbu ilayya min an udallisa ma'ana an fado daga sama in tarwace to na ya mutu ya zuwa gare ni akan ita da shi saboda ne kiyaye maganar manzo Allah kada a jigina manzo Allah bane bai faɗa ba to shi ba tilin hada shi haka yake don haka idan ya zama na wanda yake mudallishi yana yin tadalisi sai zama na wanda ya ruwaya ta hanyar sa shuba ne to ko da shi ne yin wani tadalisin ya ba da ruwayar da anna ko an to wani tadalisin zai cutarwa musamman ma a ce mutanen guda uku ka tara bin ji'ama da kuma al-a'mash da mabin mihran da abu ishaq as-sabi'i amr ibn abdullah as-sabi'i wanda shi kuma yake cewa kamar da yake cikin ma'rifatus sunan wal athar na imam abubakar al-bayhaqi rahimahullah yake cewa mutane uku nan na isar muku game da sun fitar ku da da haka ruwayar kasada da al-a'mash da abu ishaq as-sabi'i ko da sun ba da ruwayar da anna ko an in dai ta hanyar shi umar ne to nan ba matsala wannan hadisin bai cutarwa domin bai rawaito hadisi ta hanyar ba sai hadisin da suka ji daga malumin su don haka kamar yadda yake cikin al-mustaqarrat na Abu Awana shi ubatu bil hajji yake cewa karat himmati min ad-dunya shafatai kasada yace ni damuwa ta a duniya gaba daya labban kasada kawai وإذا قال حدثني أو أخبرني أو أنبأني كتبت idan ya malami na ya gaya mu malami na ya bani labari ko na ji malami na ya ce to sai rubuta wa idza an tarakt amma an yace an to ba zan rubuta to haka ruwayar shuba ga ko da ya ce an ba matsala ya hadisi ba sai daga malamin wannan shine mafi shahara sannan kuma bai mata kai da su ba a ga dukkanin mamu da sai gaba daya kamar yadda yake cikin littafin Hilaful Awliya ta Abu Nu'aym bi isnadi sahih yayin da yake tarjama shi shubatu bin Hajjaj sai ya kawo magana shuba ta hanyar Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah shuba yake cewa babu wani hadisi da zai rawaito da kowane mutum sai hadisin da na tabbata ya ji to shi nake rawaita shi nake rawaita to kaga wannan sai yake hukunta a ce kaga batun karɓar wayar mudallisun ah, ta hanyar shu'uba ba ta ainihin ta kai ta ba a san mutane uku na a ta tafi mai dukkanin mudallisai gaba daya an gane kyau a wannan kenan ah, sai kuma kamar masu shi wanda aka san cewa sun zauna da malamansu sun yi karatu a wurin malaman sun jima da malaman sun yi ruwa ta hanyar malaman da yawa an san haka to su ma'ana in suka ce an ga ire-iren wannan malaman to wannan an din ba ta tsara za a karba kamar da zahabi ya faɗa cikin nizam islami da kadir rijal a tarjamar al'a'ama suleiman daga mihra kuma gabanin sa haka imam al-humayri ya faɗa da wani sa yake cewa ruwayar al'a'ama shiga abi salih da Ibrahim bin Yazid al-Nakhai da kuma Abu Wa'il Shaqi bin Salama to wannan ruwaya ce akan dauka ta a matsayin ruwaya ce musula ko da al'amash ya ce an saboda waɗannan malaman sa ne sosai wanda ya zama yayi ruwaya ta hanyar su da wanda ya yasa ake gudun tadrisin saboda gudun kare zan to bai daga shi wanda ya ce an din ba amma an samu tabbaci ba kaga magana ta riga ta kare to kaga anan mun kubuta daga tadrisi shi ibnu jarir ce sami'i a muhammad bin haris bin sufyan wanda imam bukhari shi kadai ya kada da ruwa ta hanyar cikin al'adar mufas sannan makabul ne ma'ana idan tubiya idan ya samu taba'a a yazqumu yazqumu anan yana cewa ba wai yana rayawa daga za'ama yazqumu za'aman az-za'amu ياتي بمعنى القول هكذا شيء اذا ابى فلان معنى قال ياتي شيء ان كتب الكتاب الكتاب إذن إنه تكشي الكتاب والكتاب تكشي ريسي كتاب سيبوي كاكا ألتري لغالة إذن كتاب الكتاب نا إمام سيبوي ذاك جنا سوى زعم الخليل لكتاب الآية نلوغا ما يمكن في زعم الخليل ai kana khalil an ga da kyau saboda haka yazu ma'anar ya kulu yana cewa amma al-asal idan aka ce azzam ana za za'ama ladina kafaru allan yuba a kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim yayin da bai tambaya ba yake tambayar manzo Allah cewa za'amta kace Allah ne ya aiko kai turo ka kaga sai amfani da za'amsa ba annabi yake cewa kulta kace a ga rike a wannan kenan anna urwata bina iyad urwa bina iyad fika ne min fiqat sannan yana daga cikin rijal na imam al-bukhari bil adab al-mufrad da kuma imam muslim da imam an-nasa'i an gane akhbarahu ya ba shi labari cewa annahu sami'a abdullah dan shi ya ji abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma yaqulu yana cewa min al-kaba'ir inda Allah ta'ala yana daga cikin manya-manyan laifuka a wurin Allah ta'ala an yastasibba rajulu liwalidi wato mutum ya nemo wa mahaifinsa zagi an yastatibba rajul walidi wannan shi ne illi talab ya nemo mahaifinsa zagi a to wannan asar imamul bihaqi ya fi da shi abul iman a isnadinsa da ifi saboda shi Muhammad bin Harib al-Sufyan didda da Sheikh Al-Albani rahimahullah cikin sahihul adab al-Mufrad ya hassana shi to amma ba da za ya zama na Hassan saboda shi muhammad bin hazm bin sufyan makabul makabul ma'ana idza tubi'a yayin da ya samu musaba ya zanto wani yayi tarayya da shi wajen rawaitowa ga malamin sa to anan kuma bai samu musaba ba saboda haka asal ne da ifil isnad kamar yadda shi ibn hadar ya fara cikin takrib tazu a muqaddima idan yace makabul ma'ana kenan inda al-musaba wa illa falayyin hadith ma'ana bai samu ta ba to hadisin ya zama ne ya zama shi hadisin sa ne rauni an gane da kyau kuma ba mu da bukatuwa ma zuwa gare shi tun daga shi ya tabbata a matsayin ne marfu'an zuwa ga manzo Allah sallallahu an gane da kyau ya tabbata manzo Allah ya faɗa kaga ba bukatuwa ma zuwa ga shi wannan asal din na Abdullah bin Abdul Asim ya tabbata manzo Allah ya faɗa kai an gane da kyau wannan kidaka ba'iful isnad wannan kenan to ina ga tun da mun zo karshen bari sai mu tsaya anan eh insha Allah ta'ala dama ana korafin ce muna kan tsawaitawa to yau yau mun take ta insha Allah sai a hukumi eh wa bi hadha al kifaya walhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah wa wasu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana tambaya cewa don Allah yana so a faɗa masa malaman imamul bukari guda uku ah, wanda aka yi bayanin cewa ya yi ruwaya ta hanyar su kai tsaye sannan kuma ya yi ruwaya da tsari tsakani wannan ai lokaci zai ja tsayi Eh, kuma lokacin da zai ishe mu wajen yin bayanin cewa wane ne sannan wane sannan wane sannan wane sannan kuma ga lamari na kwakwalwa ita kanta a gane shi wannan kenan eh, wani lokacin an samu dama sai a fara insha Allah wallahu a wannan yana cewa ina neman karin bayani tsakanin hadisin sa'ar bin abi waqqas wanda mahaifiyarsa take masa mummunar addu'a akan ya ji kasu cewa addinin musulunci da kuma isa ta jurej wanda za mu karanta hadisinsa a nan gaba cikin al'adun mufarat ta yadda ya fuskanci jarabawa a sakamakon mai addu'ar da mahaifiyarsa yi masa wannan ai babu alaƙa tsakani domin shi sa sa'ad bin abi waqqas addu'a ce ta yi masa ba da haƙƙi an gane don haka wannan addu'a ba za ta yi tasiri ba amma shi jirai ta yi masa addu'a da haƙƙi domin yana cikin yin sallar nafila ta zo tana kiransa a haƙƙin mahaifiya nafila ne ko wajibi wajibi ne to yi an gabatar da wajibi akan abin da yake ba wajibi ba wajibi ne ya amsa kiransa amma yin nafila ba ba wajibi ne. to sai zan to bai amsa ba har su za ka ta masa addu'a to wannan sai ba abin sai ya tashi to karkashin wannan ne ma malamai suke cewa shi in mutum yana sallar nafila idan mahaifiyarsa ta kira shi ko mahaifi to sai ne ya yanke sallah amma idan manzala ne kira shi ba to wannan wajibi ne a sallar farilla ko a sallar nafila kamar da yake cikin sahih bukhari hadisin abu sa'id ibn mu'alla za su baka ji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lir rasul ya da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharu ku amsa kiran Allah da manzon sa kuna sallah ko kuna wajen sallah amma idan mahaifi ya ce to wannan in sallar nafila ne sai ka amsa amma in sallar farilla ne ba za ka amsa saboda wajibi ne da wajibi wajibi kuma ta bangaren haƙƙin Allah shine gaba akan wajibin da yake ta bangaren haƙƙin wani wanda yake ba Allah kamar iyaye din an gane kyau to wannan shine wallahu a'lam a ah, yace ah, assalamu alaikum malam dan Allah kalmar me yasa ba a fassara ta da radiyallahu an shigar fi'ili madi a ce Allah ya yarda da shi a ah, ah, to ai dukkanin sahabbai na manzo Allah yardin Allah ne Allah ya riga ni ya yarda da su in ka dauki suratul toba sura ta ainihin kara aya ta 100 ne Allah ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كسنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خارجين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يرجع يا يادرس وذاك ديك الانسا دي انت مزيك تيلي الله يكارا مسيح ما لا يدد الله يمسيح يكارا لي يا دارش انقاري كو وما دا من شيئا تاتي ما تكن ذو امت امي طلب تكن ذو امت امي طلب انقاري كو والله يكارا a yace sannan kuma nan ne ingancin littafin na hajjul balaga maganganun da ake jinginawa sayyidina ali ina bi tarihi inganta a na hajjul balaga littafi na kwashe-kwashe kwafe kuma bai tabbata cewa wannan manzon da shi ali bin abi talib ba kamar yadda zahabi ya faɗa cikin nizam ijtihad fi naqri rijal yayin da yake zama shi mai littafi an ga da kyau to amma abin da ya sa wasu lokuta an kafa hujjar shi saboda su yan shi a da littafi duk da yake wasu sukan mutu wani abu na littafin to ke sa ake kafa hujja min babin ilzam eh amma bai bi abin nan saboda za ji in ka duba rakaka da ke cikin darasin ma ya wuce matsayin ayyukan abin da ake wannan darasin sa ya fi karfa ka ya girma haka ko kai gama gari aka ce wannan darasin ka ne to kaga akwai matsala ina kuma ga shi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to haka littafi ne na kwace kwace Allah ya samu dace wallahu a'lam a wannan kuma ce malam dangane da bayani kan jingina jingina shifa abinda aka siffanta zuwa ga shifa na fahimci abubuwa biyu da aka da aka amsa cikin wata mukabala da ta yi a masallacin turayen amma na kasa fahimta ka kawo misalin ƙul'uzunu khairun lakum to wata mukabala ni ko ne a turayen ni bai wata mukabala a turayen ba ina ga ne baka saurara ne kyau ba amma inda ka saurara ba za ka ce na yi mukabala a saurayen ba ina ka saurara da kyau ba za ka ce a a na je kallo kuma a ƙarshe na je eh ina ga inda an saurara za a ji wannan magana ba ko ina eh, je kallo kuma a ƙarshe na je ko ba a ji magana ta ba in ban da wannan abin da ya dan taso eh da ake cewa shine wani mai magana daga cikin su wanda ake tattaunawa da su yake yi wa ɗan uwa gyara domin ya ce da wani ushiha sai shi a ba za a faɗa haka ba domin anna'at ne wal manqus sai dai a ce al dawami ushiha to ana wannan magana ne kuma sai na zo to da haka a kashe a babi na amana ta ilimi ɗan uwa ma sun hana ni magana akwai mana abbas mun zo da shi sai ce makar yi magana gashi nan shaida ne ina ina ta daga hannu ma kada in yi magana kada shi to ai ka kada ta kuma cikin rutsani to sai nayi magana nake cewa ai wannan ba matsala bace a ce jawani usiha ko a ce tajridu sharih kamar ne shi ma malamin nasu yayi wannan gyara ko ya da sunan ta ba a fara daidai ana cewa tajridu sharih ana rabka tuntuɓe a sunan sharih ma'ana sai a ce at-tajridu sharih nace a duk ake iya faɗa wannan akwai shi a larabci za a iya cewa jawami usiha za a cewa kuma aljawami usiha min babi a ibafatul mawsuq ila sifa nace Allah ya ce fa a'radu fa arsalna alaihim saylal ari mutanen saba Allah ya musu ni'imomi masu tarin yawa sai Allah ya suka kawo da kai suka fantare suka iya baya ma suka kafirci Allah ta sai maka turo musu da wani mamakon ruwa wanda yake ni yawa zuba kaga al'arin shifa ne na asayi amma haka ba a ce Allah da ce ba fa arsalna alaihi musailal arima sai ce fa arsalna alaihim sailal ari kaga mudaf ne da mudaf ilayhi to me aka ana kira kaga an yi idafatul mawsuf ila sifa domin al-sai shine mawsuf al kuma sifa an gani sannan ce kuma ga faɗin Allah Allah ce ga abin nan eh, kafirai suna cewa wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairin ko khairun eh khairin ko khairun a ban ji abin da kuka ce ba a'a qul uzun ce ba kulu uzun ba qul uzun khairin ko khairun khairin yawa to kaga anan kulu uzun khairin lakum kaga shahid shifa ne ga ne ga uzun wanda shi ne musu wannan kuma kira'a ce ta jumhurul qurra ba wai wai hafsu ba kira'a ce ta ainihin abdullahi ibn kasir al-makki kira'a ce ta abu amr al-basri kira'a ce ta abdullahi ibn amir al-nishani kira'a ce ta asim bin bahadara سمي قراءة تهمضة قراءة تالك الصيف سكين القراء الصدر قل أذن خير لكم وكاجا أنا من أكيد كاجا أني إدافة الموصوف إلى المه إلى الصفة عنجان شيئا سيدو أكراءة إمام نافع شي كأي شي تكرم هذا قل أذن خير لكم خيرون kaga su ba ta fito fili kenan an gane ki to wannan shi ne a kuma nace ya tabbata abu kai da muslim manzo Allah ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajida sai manzo Allah ya ce masjidil haram kaga masjidil haram kaga al haram shifa ne gare ga masjid amma ga masjid ko munakkar ba mu'arraf an ce masjid ba sai al masjid ba to me yake kenan kaga an yi idafatu masu ila ne ila sifa to ba an yi wannan wanda ga cikin ma ya bugo min waya shi eh bai ga ruwa da take da masjidil haram ba ina ina bukatar wannan ruwa na shi'a nace to idafatu sifa da ke masu kake musu shi a a ai wannan ba wannan nake musu ba ina wannan dai ruwa nake so daga to kusa kusa da kai akwai tirmizi ce eh yana da tirmizi ta rubuta karanta sai ya karanta sai ce ai gashi shi ma turmuzin cewa yi almasjid haram sai a sai ta bari miki sai na dauko turmuzi na suna bude masa sai ce to gashi kaji abin da ya yace la tashaddu rihal illa ila thalath masajid masjid haram wa masjidi hada ta ce wa masjid al-aqsa nan ba nace sannan kuma imamu suyuti yana da qutul mawtazi utul mubtadi wanda sai tin ne kana da shi sai ba shi da shi ne to amma dai kana da shi sai ya da shi kace to ga abin da shi yace a shirin hadisi yace masjidul haram yace hada min badi ibabatul mawsuf ila shifa yace dukkanin yan nahon kufa da yan basara shi ne da cewa haka ya halatta inda shi ta ina gani shi ne wannan tambayar abin da yake so jikin saboda haka akan ibabatul mawsuf ila sunna akan ibabatul sifa ila al wannan akwai shi a larabci abu ne wanda yake tabbatar shi saboda haka ita wannan aya tana bayani akan batun cewa da suke cewa shi manzo Allah mai yawan sauraron magana ne to Allah ta to kace da shi din kace da su ai sauraron nasa alkhairi sauraron nasa alkhairi kaga alkhairin suna ne game da shi sauraron ke an kyau amma kuma kaga aka idabar su aka ce khairin lakum to wannan shi Allah dace wa bi hadha al-qadr kifaya alamin da ɗaya daga cikin manyan manyan malaman ibada eh, Abbas Muhammad yana zaune a ainihin jambulo makoci kuma yana daga cikin makaranta alkur'ani yayi jami'atul aljami'a islamiyya ta Madina bangaren Qur'ani saboda haka malamin alqur'ani ne mahaddisin Qur'ani masanin tafsiri ko masanin qira'a saboda haka yakan zo majalisin ya sanya mana albarka ba ya fara zuwa ba yakan zo dai lokaci ba lokaci haka ya sanya mana albarka dan uwa ne kuma min ahli fadl wal khair hakaza nahsabuhu wallahu hasibuhu ولا نزكي على الله أحدا وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين إن شاء الله